اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شابيو دوة بيوة سفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتا da كل hudu da Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka da duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Cikin littafin a imma, Imamu Malik bin Anas rahimahullah za mu tashi shafe ɗari da arba'in da tara. A cikin usulu na abin nan masadar na imamu bale za a tashi masdarin uku yadda aka gama alkitabu yanzu ana cikin an gama a sunna ya yi magana mai tsawo ya magana mai faɗi a kowanne yau za a tashi na uku fatawar sahaba fatawan sahabbai hmm. ɗari da arba'in da bakwai eh menen wanta da na gan shi limu'ar ɗin falayar rubu eh eh nan na ji dai ahlul madina wancan maganar na ba ku ban ji ta ba kawai can baya ne ko to faɗi ka haka na ƙa'ida al-ma'rufa eh kusan ƙarshen su guda ɗaya ne saboda kaga duk inda za ka samu ƙa'idan idan misalin aka ce da hadisi sai aka samu ahalu madina sun zama ta zama ka'ida ma'arufa tun da ita ka'ida ba aya ba ce ba ka'ida ba hadisi ba ne ba a tattara maganganu ne na ayoyi da hadisai suka fitar da hukunci guda ɗaya za a ɗauki shi ka'ida kaga ba wani aiki ne da wata aya ce ba ba wani ainihin abin nan ne ba amalul madina ko da za a ce amalul madina ya fi zama asali daga alƙa'ida ma'arufa tunda ƙa'ida daga baya ka fasa amalul amal ahli madina ko asali ne kamar yadda za a ce alƙur'ani a ce hadisi haka za a ce aikin 'yan madina tun da wannan hadisi ne a aikace nan annabi yake koyi kaza amma manta yadda aka ce kai kaza din kada kaza suke ta sai wani kwanza ya ce bar kaza shi kuna sa aka wajen ruwan abin an ba a yin sa ma kawai al madina ba su san shi ba ba a yin sa ba a yin sa ai kaga hadisi ne kusan musnadi illa a aikace ne ba ka ce ga yadda aka hayya bayyana amma ina tafiya daidai da kusan hadisi ba a ce da gudu ba a ce maka inda annabi ke zaune ya tsora su a kai ya hana su a kai balle irin wa'annan mutane annabi yana wuce su canza shi kaga da yiwuwa to kaga amma ko baka da inda zaka jingina shi sai dai kuma baka da yadda zaka tura shi dole da dole da zaka ka tura shi da su ba to suna kuma kace da ba wane ne da daga gaba ɗaya ne haka kuwa sun bambanta da ka'ida ita ka'ida aya ce ma'anan ayan hadisi ne ko wasu tarin hadisai ne aka haɗa ma'anonin hadisan da ma'anan ayan ko ya zama an tsora aiki a kai to in an ce makali satto ayoyin da suka yi magana a kai da hadisan da suka yi magana a kai zai yi tsawo bai ne zai kika a jirgin ce ka'ida ta ce kaza ta ce kaza yi sa in aka ajiye kalman ka'ida za ga layi biyu ne ko layi ɗaya da rabi wani ma rabin layi ne to amma fa an tashi kila za a nuna maka kamar yadda ka san a haɗa sai a kwance dan kana fa an kwance maka da ke ka'ida da ga malamin da ke tafin da ya san kaza kaza ya bayanin aiki za ga magana za ta yi tsawo saboda akwai aya kaza saboda akwai hadisi kaza ga menene kaza ma ga wane ne ma kaza ma ga kaza kaza ga saboda kaza za ga yayi yawa zafa amma ka koma sai ka kaɗin ƙa'idojin sai da ka haddace su da kashe guda sai dai in ko ka haddace su sai kana da irin da. bayanan ina fata ɗan ka da ake sai maka ƙa'ida hmm? da ƙa'ida da amal ahalil madina ahalil ahalil madina na ya fara mota da yawa wani ma ya yi wani ma don ya gaban shi wani ma ya yi halifa kaza wane ne kaza mene ne kaza mata wasu mace ce wasu kai kaza aka yi kaza mai in yi haɗa gaba ɗaya sai kai maka amalu ahalil madina to haka aka tara ka'idar ba a iya abunan ɗinta suna iya tara hadisi a hadu hadisi a hadu guda ɗaya ne wannan kuma hadisan mutane ne da yawa Qur'ani ne ke da bincike da yawa da aka rasa ga ya tashi da hadisi a hadu ya kwande. shi da ba zai yi ba a ce ah, amintacce da saɓawa amintattu akan ƙyale amintaccen a ƙarshe amintattun to haka shi kenan ku to alhamdulillah yanzu mu je kan ainihin abin nan dinmu fatawa sahaba fatawan sahabbai kana maliku fi dirasatihi al-ula يتجه نحو a أقضية sahabati shi imamu malik rahimahullahu a wajen karance-karancensa na farko na kafa ƙa'idojinsa yana fuskanta wajen sanin hukunce-hukuncen sahabbai ya karanta alƙur'ani ya karanta hadisan manzon Allah amma kuma sai ya tsaya ya ga ya da ya hukunci da ya tashi aiki da wannan tsaya ya yi wannan hadisin ya sahabi kaza ya tashi aiki da wannan hadisin annan bai kashe duk domin ni na kula shi ni zai bai min komai eh to an ga kallon shi ba to ka kwai kan shi ko a littafinsa in dai bai shiga mana cikin littafi to shi kenan na'am wanda ya kalle shi shi ya jawo kansa na'am an gane ko maliku rahimahullahu a farkon lamarinsa wato yadda ya tsoro training ɗin da ya yi kamar ya samu horo ne ya samu bi. ta hanyar sahabbai zai yi ma bin abin da sahabban nan suka yi da bin tabi'i na shi ya sa masa albarkar da ya sa masa ai kaga wani sahabin wasu sahabban ba sai sunan shi ba wasu tabi'an da dama ba sai sunan shi ba amma shi ku lokaci guda Allah ya fitar da shi ya yi irin wani suna a zamanin to saboda kan haka ta dalilin ladabinsa da biyayya da magabatansa ga tabalara da nema yi kuma a zamaninsa aka fauka da ƙwa'ani ga ayan ya karanta ya ga abin da ta ce Ga hadisin ya karanta ya ga abin da ya ce amma wannan bai ishe shi ɗauka ya hukunci ba sai ce to ya sahabi ya yi da wannan ayan ya sahabi ya hukunci da wannan hadisin sai ya ɗauki wannan magana da haka da haka da haka ya goge har ya kai martaban zai ɗauki ɗayan ya fitar da hukunci zai ɗauki hadisin ya fitar da hukunci da ya kace kana koyon nahau kana koyon karantawa kana koyon hadisi kana koyon hadisi kuma a haka kake shi fikihu har ka kai martaban ka ce ba wanki da littattafan fikihu yanzu fa kake ba ka gani akwai ta ai kan sani ba kun gane abin da nake fahimci eh shi farko yana jin larabcin nan tamkar da hausa ne yadda kake jin hausa a yanzu a hausa kana tsoron ta hausa hausa ce a ke tafiya ana tsaron hausa sai ka kasa amma shi yana jin larabcin nan tangaran irin maganar da ke larabcin zamanin su ne shi yana jin maganar annabi tangaran irin maganar zamanin su ne amma bai bugan kirje farkon fara karo tasowansa sai ya ga ya sahabi ya hukunce kasa ya sahabi ya hukunce ya tattara a kabiyarsa sahaba ne kana malikin fi kira al-ula يتجه نحو تعرف قضية الصحابة وفتاويهم دفتويهم أذو أتنبيه سوء دفتوى وأحكام المسائل التي يستنبطونها ده كنت كنت مسألة لي ده كنت بدأنا ده القرآن يقول وبدأ سنة من الله وقد كان واي رحمه الله حريصا على تعرف فتاوي عبد الله بن عمر ina mai tsananin son ya fahimci fatawar abdullahi dan umar to ai ce ne kuma bai samu abdullahi dan umar ba ya samu baransa min maudahu nafi daga baransa nafi'u na kusan da shi ne maka hidima وكان يترقبه في جدواته haka maliku yake jiransa a safiyansa da yasa alahu an akawali abdullahi domin a ainihin ya tambaye shi maganganun abdullahi wato da ya fito masallaci da safe ko za ki masallaci da safe dama yana da ajiya daban-daban ta fatawa sai ka ga ya tambaye shi ne kaza ya ka ga malam yana hukunci kaza kai ka zauna da shi ya ike hukunta matsala kaza yana sanin wannan ta hannun wannan abdullahi inda a adafi wa kana waye malik rahimahullah harisan da ma'rifati a qadiyati umar bin al-khattab yana da matuƙan kwakwayen sanin hukunce-hukuncen umar ɗan haɗa. Sai kaga halifa ne, kuma ba a magana darajar shi, radiyallahu anhu. Wannan shi ne rayuwar Maliku, ba fitinu ake magana a'a hanyar da ya bi irin hujjojinsa yadda yake tara hujjoji ta inda idan ya yi magana za ka gano lalle maganan maliku maganan mai ilimi ne maganan mai ilimi ne hmm? sanadi ɗan wannan yana wuce sanadi ai kaga sanadi abu ɗaya ne rai ka za ka ne wannan ya fi sanadi ƙarfi hmm? ka gani eh to wancan abin kaga aikin mutane ne daban-daban ban da ka ka duba da ya ajiye kan ya kan wajen baban to haka nan za ga wasu wanda suka abu wannan. irin yakin nan mutane ke ta kallo ike ta kallo bayan ina da nashi sigar eh, ne yake mai na ne wannan khataku wa kada talaqqa fiqh al-fuqaha gashi nan ya karbi fiqhun masana fiqhun madina as-sab'a alladhina kanu bil madina akwai wasu mutane ko a usulul fiqh a wanda ake da fuqaha ba sada shi ne wani mai waka gero su fakohun abaidullahi urwatu qasimu sa'idun abubakari sulaimanu karija a karige na matan karige ka anka duk su bukwar ne su bukwar ne waɗannan su ne yadda kasan ainihin a cikin maka filolin madina abin nan din to wa'annan mutane ya bi kowanne sai da ya samu tirenin hannunsa wajen cire hukuncinsa wajen kazaɗinsa ai za ka ga an ce kafin ya fara karantarwa sai da mutane sama da saba'in suka ce ya karanta sama da malami saba'in irin waɗannan gobe-gobe ke yi ba komai can shiga ciki ba komai fara ba komai je ka saboda kowa ya gwada shi ba wa irin haka wanda za a rubuta ma Allah sai kamar da amsa a'a gwada su za ka zama ne ga mutum shekara da shekara kwana da kwana kai yana dallan yadda kake shiga da yadda kake fita da yadda kake gudanar al'amuranka to a ƙarshe ke ka da ka yi gaba da yin kaza ونسأل إلى الاختلاف اختلاف الصحابة wanda sun wa'annan suka haƙo ba, sun ɗaɗɗauko zuwa ga sun ɗebo saɓanoni daban-daban da aka yi na wajen fahimta na fahimtai. wa ma'arifihim da iliminsu wa fatawihim da fatawoyinsu wa aqabiyatihim da hukunce-hukuncensu inda da ne a fahimtar da kai ba baka wahala amma yanzu da an ce maka karbe da shamfi yake ne da ko aya ya ajiye ya shiga haka ya fita haka ya kawo wani ya kawo wani ya haɗa rikicin da ba zai ya ba wannan ya ce kaza dole lokacin haka zai bashi wani lokaci ce shi dai kala hu yana ganin wani shi ne daidai amma a ƙarshe Allahu a'lam ko kafa mu gogewa irin shanke ko guda talatin ko a tsaya bakwai ɗin ka samu irin shanki sai har ito bai ka karanta ba ne sai ka yi haftara amma wani ma haka wani ma haka kamar malami bakwai suke je ka karanta ka zauna a gaba wai za ka gaba yaya ka gaggani aka gafa ta malam in karanta ko karanta a'a kana zaune ne a gaban shi yana karatu kana ji kana tambaya kana gaba kana menene a yi muhawara da kai wata rana ce maka me za ka ce wani wata rana a ce haka a haka haka maka mun irin shan keke bakwai suke baka koyar ilimin da shi ne ilimi ta haka maliki ma'a a hadisi rasulillahi صلوات الله وسلامه عليه ويسب لنا yana inganta a gare mu ba da an tatabba ana hayata malik bayan mun bibi maganar maliku bibbarse ko ba wannan masallacin ba mabalin karanta duk irin yadda muka ɗauko yadda ya ɗauki alƙur'ani ya kafa fahimtar ƙur'ani wajen guda kaza ya ɗauko ma'ana kaza ya ɗauko ya dawo kan hadisi da yadda yake sace ce to mu yanzu mu masu karatun littafin sa to ya yasihu lana a wurin mu ba da an ana bayan mun bibiyi hayata malik rayuwar maliku gaba ɗaya tun yana ƙarani zuwa ya zama maliku بالدرس تعنيا بنتكي والفحصي تتعشي رأيك أن نقول إن العلم يكف لنا بعد أن تتبعنا حياة مالك بالدرس والفهم أن نقول إن العلم الذي تخرج فيه وترأرأ وشد وبنى عليه وطبق على أطرافه وسار على من من هذه كان فيه مع حديث رسول الله صلى ah, ah, a عليه وسلم قد يتفهب أو فتاويه كان أقوم ya Ko zai mana bayan bibiyan rayuwar maliku ta hanyar karatu kenan da bincike mace inna la'ilma ya fassara lana ilimi na tabbatar mana ba da an ta tabbana hayata malik bayan mun bibi rayuwar maliku yaya muka bibi rayuwar maliku ta hanyar karantawa ko da bincike an na kula yanzu za mu iya cewa la ilma lalle ilimin eh, ilmin takarraja fihi ilimin da maliku ya yi karatu aka yaye shi daga gare shi kama da ya sauka e, ilimin da maliku ya karanto ya zama ya yi ilimi a cikinsa wata ra'ara a ya taso a kan ilimin sai ina matashinsa wasadda ya yi ƙarfi wa bana alaihi ya ginu a kansa wa tambata ala a safihi ya dinga samo dokoki a kan wannan ilimin cin wa sara ala min hajihi ta ci tafiya a kan tafarkin wannan ilimin kana fihi kana ma'a hadis rasulillahi a ƙabiyatu kana fihi ko ya kasance a cikinsa tare da hadisan manzon Allah ɗin akwai aqabiyatu sahaba da ake kana ba ka ce kenan aqabiyatu sahabati da ta tawihi ma hadisi rasulullahi kai da ta fito kana na abu da fa ba mu ta mura ne man sunan kana ko to kai da za mu da luboshi aqabiyatu ne zai zama ma kana aqabiyatu sahaba hukuncen sahabbai da fatawoyin sahabbai ya kasance ainihin kana fi ma'a a hadisi ya sun kasance tare da hadisan don Allah. Ai magana ta buga fili. To, wannan sakin layin kenan. In mun dunkule wannan sakin layin yana nuna mana irin yadda maliku yake bincike musamman wajen fatawan sahabbai kuma a nan. ba hadisi yanzu ake magana ba ba alkur'ani ake magana ba yadda ake bibiyan wannan shine galiban Allah ba kuma da ta fadilil na. wanda zai saka manzon Allah da yayi wane ne yayi wane ne wata ba gaira sabilil mu'minina kaga ko ai sabilil mu'minina amma manzon Allah wanda alqur'ani wanda sunnan manzon Allah to qur'ani da sunnan manzon Allah sai ka bi ta sabilin mu'minina idan ka shiga alqur'ani ka shiga hadisin babban Allah ka lalubo hukunci ka tara irin naka matsayin ka mushahidi ka bata dole fahimtan ta sai ka tafi daidai da irin fahimtan wa'annan jigajigai sannan fahimtan ka za ta zama fahimta wani abin bakin ciki ka ga ba a canza abin bakin ciki ta musulmai ne ya ka'ida ta da musulmai haka suke yanzu ai ka ga abu ba yadda za a ka yi bincike ka saba manyan nan duk inda kai bincike ka soke na shi kai masa kasa kasa ka zo da dalilai ka kafa ka zo kana zuwa gaban professor din nan ko sun kafa ka da tafiya ce to har yanzu wa'ancan dole a bi su don haka ka soke wannan karbuta wancan dole ka hakura ka rubuta yanzu amma in musulmi ne ya bar ka ka rubuta dama abin da ake nema ka rubuta kenan ka saba wa yannan a ga wannan wani kaman rabi wadda ne wanda ya gane shi ya gane shi wanda ya gane shi ba zai cutar da kai ba lidalika saboda wannan ne da sauran abubuwa kana lefata wasu sahabi fatawan sahabi makanin ainihin من استنباطه يأخذ بها ولا يخرج عنها عليها لكن لذلك فضل ربنا كان لم بذاك نيمي سونا كان إلى سونا كان مكانه كان مكان استنباطه قد فتوى الصحابي wurin da yake istinbadi istinbadi ya kasance a fatawan sahabbai Abin da aka tambaye sahabi ya yi ba da fatawa da kaba kan ya kafa aya ko ya kawo hadisi yi kusa da kyau na ce shi ma wannan abu hukuncin sa kaza ai ga sahabi ba aka yi hukuncin ya akudu jira ya kan yi rikta da wannan fatawa ta sahabin wala ya kharuju alaiha bai fita daga gare ta ai ko yanzu ka je daga kika ce maliku na tafiya ba aya ba hadisi ina da kai wauta eh? ba ma kama wauta ba a duba irin wannan wahala da yi a ce zai ba wannan wannan fili ta sabon ihu ne ba aya ba hadisi aya sai a hankali Ina ba za ka karanta su ba bari masu so su karanta فلقد كان أخذه يكون شيء يا كفن شيء أما عليه أهل المدينة أكان 'yan أم ke كي كان لأن الصحابة كانوا بها هنا هنا تكافى anan? magana magana sahabi aikin mutanen madina da aka ce maka sahabi kawai an ci hadisi ai wanda aka jingina zuwa ga annabi hadisi mutasili wanda ya nan farko wanda aka jingina zuwa ga sahabi mawqufi saboda haka nan aka zo ɗauka da yake amma alaihi ahlul madina abinda yan madina ke kansa da yasa yake rikon aikin mutanen madina la'an da sahabata kanu biya. saboda sabbin suna nan na mai tafsiri ne in misira ana sahabi ka bayan masu auren makka sahabi kaza ya mutu a wurin kufa sahabi kaza ya mutu a wurin basara sahabi kaza ya mutu banyan garuruka ne ainihin sha'am sahabi kaza ya mutu a wurin wane ne sahabi kaza ya mutu a wurin wannan garuruwa ne da bayan allah to madina ba sai kuma sahabi na ya mutu ba adadi ba an san adadi allah ne kada san adadi karewa shugaban sahabban ma yana madina kuma da za ku ce sai kirkin kawo sahabi ɗari kaza faɗa musu a garinmu da yamma babba ne ko kuma ɗan madina ne zai ce kai sai a ce ɗan madina alabaka haƙuri kai in eh, alabaka haƙuri kai magana to ai shugaban sahabban ya koyar da garinmu saboda haka nan wancan ne za a yi aiki da abin da baka faɗi amma mu kuma garin mu ba wanda dole za ka wayi gari wanda yake bai je makaranta ba a madina ne kallon abubuwan da ke gudanawa yana iya ya fi malamin wata kafan tunda shi duk abin da gani aikin annabi ne a yi hannu ta komai ba amma an za a yi sama ya ga irin safan da kake in ana nan ya ga abin da kake ai ka ga shi ganin ne sa da nauni da jiyo a haɗe da shi ita ake cewa amalu a madina don wani wani da kasan kasan ka ana ah, cin amalu a halin madina ce ta ba aya ba hadisi amalu a madina hmm, hmm, ya amalu a madina na da ƙarfi wani zalika ja a fi sadari risalatu ne wannan ya sa ya zo a cikin wani liya sa'a ko da yi rinka ta ila laifin zuwa sa'a a ilam a rahimata allahu annahu balaga ne labari ya fane ne annaka tufkin nafa kana fatawa wa mutane da ashiya kafin su ba a rabbi a ne a safe ba a ƙi da baki labari ya same ka Allah ya gafarta malamin fa'ad kana fatawawa kana fatawawa mutane da abubuwa muktalifatin mukhalifatin mai sabawa tana saba lima alaihi nasu indana da abinda mutane ke kansa a wurin mu sai ka ga da ke ko ina da hadisi ko ina da aya o oh, o oh, sai yi ce masa na ji labari kana fatawoyi sun saba da abin da ake yi a garinmu. Rana da nahu, Madina. Shi kuma za ka ji abin da zai Wabi baladina, in ba ka san Madina ba ya faɓawa da abin da ake a garinmu, alladina hana fihi. Wa anta fi amanatika wa fadalika kai a ka ta ilimi wa fadlika da darajan ka wajen sanin Allah sanin manzon Allah wa tika da ka min ali baladika wa hajati man qabalaka ko ilaika da bukatun wanda suke wurinka ai kaga ɗalibansa na da bukatan shi shiwa sadu wa atimadihim ala ma ja'a minka sun dogara da abubuwan da suka zo daga gare ka to da wannan ta wannan haqiqun bi an takhafa ala nafsika ya dace ka ji tsoron rayuwarka ya dace ko ya waje ka ji tsoron rayuwarka haqiqun bi an takhafa ala nafsika ina za ka sa kanka gobe kiyama a gaban Allah wata tabba matar jin najata wata tabba kadidi abubuwan da kake sa ran za ka tsira duk ba ta hanyar bin ka Kadidi yana cewa faru ka bibi guna ibn ibi ibn Sa'ad ba ce kenan Allah ka bibi abubuwan da za ka fara ka tsira ta dalilin bin sa فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إذ جايين فرقوا فرقوا إن مهاجرين أنصار سنا مدينة ba yadda za a yi kaje wani wuri ka dinga fata wanda ta saba أهل بوم ألبوم وإنا ألبوم سورة التوبة وقال تعالى فبشر عبادي يا رسول الله كي بشري وبعيرا الذين يتبعون القول ما هو صغار المدنة فيتبعون أحقنا هو za su tsaya an za a yi magana su jika su ɗauki mai kyau su bi za ku mai kyau wanda wancan wanda annabi ya faɗi da sahabban nan wanda suka tsamo inda suka tsamo suratul zumar ayya ta sha takwas fa innaman nasu su mutane taba'u da ahalin madina ka sani duniya duka wanda ta masu bin mutanen madina wannan matsayi su Allah ne ya ba su Allah ne ya ba su annabi na makka abin da ya auku kaddara daga Allah ya auku har aka fitar da shi Allah ya yarda masa ya zauna a Madina inda abun nan ne da ya mashi a makka da ya yi diddiri da ya zauna a makka amma an yarda masa da Madina dole a ba wa Madina darajarta إليها كانت الهجرة نفق كانت نكا هم كانت في أين إيهوا إن أكا هجرة الله مدينة كانت الهجرة إليها هجرة أكي مدينة قيسة وبها نزل القرآن نزل القرآن ونزل القرآن بها وأحل الحلال وحرم الحرام أهل التهلال nan an haramta haram a nan إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يا يند أنبنا قمص komai makarantarsa a nan ya zauna a nan ya ba da ilimin wanda ya girma ai kaga ba a da wani labari da ya dama maka yana koyarwa kawai ba na masjidul haram yana kora an kiran shi masjidul haram aikin majji ya kawo shi ko wani abu ya kawo shi sai dai fatawa kayan sama a daure shi mutumin da ko gida mai da shi lokacin da aka yi fito maska aka ce masa ya rasu da lata yawa kai yana raka fafa sai je tuku ba na jin akelo ya bar mana gida ɗarfin lokacin na yi dukkan cikin ya tara ya fayar wannan ne yanzu wani abu ya tsome in ka tafi kada ka damu da abin da dangi su kai maka sai ka ga dangi sun fafi kayan ka sun masa hannun wakaci ka tashi an raba gado gadon da aka baka ma wani ya kwashi kana ji kana kallo sai ke nan ne gonanka amma yanzu ta wace kiri-kiri ko a bari ƴaƴan ka suka je a fara rikici da su ka rabu da su ba dama sai kai ba ɗan gari ne ba ba ita ba wannan wannan ma abin da ake duka yanzu a jiya ce maka ba ɗan gari ne ba ba dama ba a isa ba don Allah ya ba ka dama ka je ka ɗan wani wuri ka ajiye cewa ƴaƴanka ko jikokinka ɗan kuka taso an sama da wannan dai ni na saye shi kaga babu dama a ɗaukace ce to mun ga shi ma mun kwace zai kwace wanda zai kwato shi Allah ya fara ka karbu da su wa annabi ko da koda nan wuri kaga nan dai dalili annabi bai san ya zauna yana ba da darasi a masallaci ba duk da rusar ka <coughs> duk wani qur'ani da ko inda yake itikafi da inda ke duk a madina ne shi kuwa madina fa madina ce akwai abu a cikin ya hadaruna wahaya su waɗannan mutanen sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari suna fa halartan wahayi a gaban wahayi ke sauka watan zai har wani na cewa ni ina so in ga yadda wahayi ke sauka ko da yake tsari na fara shi ɗan wasu ga wahayi na sauka ga yadda ga karɓar wahayi kaga wannan ai umar ba sabiq ne ba mimman min al-muhajirin mana sai cikin muhajiruna to waɗannan da ƙur'ani ya sauka a gare su suna a gaban su ƙur'ani ya ke sauka a gaban su aka rubuta ƙur'ani a gaban su duk a madina wa'annan abubuwan mai suka auku sai ko ba ka haɗa ilimin madina da wani ilimi musamman dai waccan madina ta farkon wa ya ko wa ke ƙe'una yana sa kuma su yi biyayya wa ya sunna lahum ya sunnanta musu sunna wa ya tabi'unahu ma'ana yakan tsara musu aiki kuma su yi aikin hatta tawaffahu Allah ha Allah ya karɓa ransa wa tara lahu ya zaɓa masa ma indahu صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته ثم قام kaga daga nan yan madina a nan ba a kwatanta su da wani wuri lokacin maliku din kansu bai ba sun makama man ba dahu aka ba'un nasi dahu min man ثم قام ina fi'ilin zai zamo haka da nasi wanda ita kowa bin manzan Allah shi Allah ya damƙa wa ragaman mulki a hannunsa ban ba da cikin wanda suka kawo bayan annabi tun da wanda ya fi kowa gaskata annabi abubakar ne shi da kuma. shi ne aka da'un nasu bi rasulillahi abu farko tashin hankalin tashin farko ma ya je ya je eh, baitul ɗaya ya ya dawo yana zuwa sai ga abu jihal yana cewa yaya akwai labarin sama a faɗa mana gaskiya yau labarin sama daren nan na je baitul muqaddas kuma na je sama ta kaza na ga kaza na ga kaza ha an ba wani kaza na dawo da shi sai kyalkyale da shi tsaya tsaya tsaya jama'a ku zo ku ba ku zo ku ku ji kawai yau ina a kada annabi a yau duk ne jin annabi zai gaida sa annabi ya samu ta uwa maimaita a gabansu ita yi haka ta faru yau din nan a daren nan na je kaza na yi kaza na je sama na karɓo sanda na kawo na dawo malam mata ranar duka fagarci kai abun kuma fa ya wuce iyaka an ta lakin na akwai matsala a sa. ya za ka je betul mukaddar ya ke tafiya wajen wata guda a yau ka je ka ce sama ka je ka ka je ka karɓo kaza haba ya kuma da gudu abubakar abubakar zo ka ji labarin abokinka yau ya je kaza ya je kaza yake yawa rajul in ka na kana faka da sadaka shi ya gaya maka yi eh, to gaskiya ne wanda bai ba a taɓa samun toka da warware su da annabi ba ya saba wa annabi daidai da rana ɗaya a iya rayuwarsa ya saba masa ba yana bin annabi sau da ƙafa ita bin annabi to Allah cikin sa sai ya zama shi ne ya hau kafin ku za a tsora abin da annabi ke kai a abinda ya samu mutane a sauran hudaibiyya wanda manya-manyan dakaruwan kalansu ya tashi a kan sulhin yanzu manzan Allah za ka fara hannu a wannan sulhin ake ba ku zan fa wai kai ku kuna ba annabin Allah ne ba ce annabin Allah ne shi ba kai ne kasa za mu shiga kaba ba sai garin ni na faɗa muku shin da na ce muku na ce yau to shin yin yin mutu ba aljanna za a kai wa wace shin wa'ancan can sun mutu ba a wuta za mu za a zuba su ake to ne za mu kashe yankunci ya fito shi je samu abubakar kai wai mutumin nan ba annabi ne ba su ce annabi ne shin ba kaza ba kaza ba to shi ga mana rana ya ce an da abubakar ya kige shi ita ya kai ka da kafa shi wallahi abin da ke faɗa maka gaskiya ne ko ya gaya maka ba a shiga yau shi wanda abu ya auku za su ce mai mai ta yake wallahi an ka abubakar ya ba daga nan lokacin an kalan sai da arzikinsa kullum kafin ya mutu jiya wanda suna wanda mutu da yi annabi sai ya yan tabayi wannan shine dama sai ya yan tabawa kaza duk abin da Allah ta ka ta bayar da shi sai Allah ka zafa ta ne abin da nayi Allah na kuma mu da biya to shi Allah ya bawa ka san ku wannan babu shakka zai tsora abin da kake kai amma ko misali ya irin rayuwar mace maka da na yana kokari gaba ka na canza abin da kake kai ciniki a gaban kama yana canza abin da ka da umarni kafin ko kana tafiya wannan ya hau kai dama zai canza komai ne a gaban kama yana nuna ba daidai kake ba su amma ba abokar ba sam'an wata'a ne kawai a takaice dai su dai maganin mutanen madina sun makama man ba ba'adahu asaba'un nasi lahu sai hausan da zai ba min ummatihi min man waliyal amra wanda ya jikinci gwamnatin annabi min ba ba'adahi bi ma na zala bihim da abin da ya saukan musu na mutuwan annabi fama alimuhu an faduhu duk abin da suka fahimce shi a gaban annabi sun aiwatar da shi wa ma lam yakun indahum fihi ilmun abin da ba su da ilimi da shi sa'alu anhu sun tambayi junan su abu ma aka zo bi aqawa ma wajadu sannan suka riƙon da mafi ƙarfin abin suka samu duk wani garin da zai haka a kaga bayan madina ne fi dalika fi tihadihim wa hadafati ahadihim da yanzu yanzu na fi rabu da manzon Allah wa in khalafahum mukhalifun ko da wani bai sabawa zai saba da su aw qala mar'un ghayruhu aqwa minhu ko wani mutum yace ainihin au ala imrun ko wani mutum ya ce gairahu wani wannan abu aqawa minhu shi fi karfi daga wannan wa aula ka qawluhu za su bar magana shi ba sa ake da ita ba mun manta ma ko kuma ni na manta wannan ba karatu ne ba wasiƙa ce ko ce wannan maganan duka wannan wazi shi a laifin ka ce ba karatu ne ba karatu ne a gare ma ma wata wasiƙa ce maliku yake gargadi wa wani malami daga cikin malaman zamanin nan manya-manya laifi guna sa'ad kamar tsarin shi ne yake to ka ya tara ba saɓa mutanen madina ka a cikin magana ce na ji kana fata wai sun saɓa wa mutane mutanen garin mu? Ko ka sani ga matsayin garin mu? kuma ka tseratar da kanka da ga mutu yanzu shi ɗaya baya tarar da zai saba na kamar shi hatta burgewa ne ya yi karatun da har ya kai sama da shi ilimi burgewa ta gare mai sauraro ko ka na amfani ko ka ce na amfani tara ana gani a wannan karatu fi hadal qawli at-tasriha fitowa qarara bi anna al riko da maganganun sahabbai dole ne wa anna man yaqulu ghayru qawlihim duk wanda ke faɗin wani maganar su ai koya ko ya ce fi amrin min fatawihim wani abu na fatawansu gairuhu wani fatawansu zai fi karfi minhu daga fatawansu yutraku qawluhu ana barin magana sa qawlu mahir ko aina take layin kusa da karshe ko daga ina wanda yake gaya ta adu layi ne su au ko a ah, ka tafi da ni nan ku fa أو قال مسلم غيره أقوى منه وأولى تورك قوله wani da zai ce maganan wani sahabi ya fi ƙarfi ya fi ana barin maganan shi wafihi a cikin kuma wannan magana al-ishara akwai ishara alwadiha ila al dalilin da ya turo allazi ba kafu alal akar bi aqwalihim abin da ya sa yake yin aiki da maganganun wa'annan mutanen ba ya da shi a baya ba sai ke su ne suwa min al muhajirin wal والأنصار dole ainihin a ɗauki su kullum maganar magabacin ka ya fi ka. Dungun da iraina na gaba da shi a kyale shi a kyale shi da zai gani ko da ba da wuri ba zai yi gani bayan ya manta a dubi sa'ad la ana ibla sirina muhammad bin sirina ina cewa musibar da yake shiga cikin sabon Allah ya yi kuma ya ma gano sabon ne ya mutu da damuwa. Sai dai Allah ya sa iya sa duniya. Ya sa duniya. Wani bashi ya hau kansa. Tunda da ne shi ya san wannan abu dole ne. Bai da ta ce, ta ni ma ban cewa, ai ni ma ban yi gaba ba, don haka nan a ce gaban Allah. Hmm. Hmm. Wani gaban Allah ba, ba wanda da ne zai maka hukunci ne ba ba wanda za ka je ka gwada masa kana da baki ne ba za ka je daban wanda za ka nuna masa baki ko a duniya ana sauƙaƙawa wanda ya amsa laifinsa bai wahalar da hukuma da yawa amma wanda aka dinga walanke ruwa a kulla nan ya kullo nan a kulla can a kullo nan in aka tabbatar masa da kashin sa ba zai ji da daɗi ba ko zai wahalar da su da yi sai sai ka ce gaskiyar magana ake nema ni to banda gaskiya ni nayi kaza ni nayi kaza kaza da nayi gaskiya na yi kuskure ɗan ya shige ni shikenan to saboda haka nan yana cewa ka tattabe haka wa huwa annahum su din nan dalilin da isa dole a bisu qur'ani ya kira su annahum as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wa anna allaha madaha alladhina ittaba'uhum kuma Allah ta'ala ya yaba wa mabiyansu da ihsani wanda duk ibisu Allah ya yabe shi zai ba shi tukuncin gyara masa rayuwa ta duniya da ta lashara. Wala shakka. Ta suna wani watan gudun. a kada bi a kawalihin riko da maganganunsu da babatan nan ittiba'un lahum. Duk da ne. wa huwa fil qur'ani wannan yababbe ne a alqur'ani alkarimi wa adihim bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kusantar da annabi wa kanu kaman yadda yake ya habbuna alwahaya wa zila. a gaban su ake saukar da wahayi da abin da aka saukar wa ya amuru humun nabiyyu fa yuti'unahu annabi na umurta su su yi masa da'a dan haka wanda ya musu da'a shi ma zai yi albarka wa yusallu lahum wa yattabi'unahu su sahabban nan a'lamun nasu bi hadhal ilm kamar yadda kai daga cikin su ya faɗi Abdullahi ɗan masu. wanda ita kowa sanin addini fi sahabban nan da suka zauna da annabi وبسنن النبي الكريم سوسك في سجن سنن النبي فالأخذ بأقوالهم أخذ بالسنة ريكو نوصو لكم ننسب بسنة ولقد كان مالك يرى أن السنة مالك ناجانين تيوار سنة فيما كان عليه الصحابة أبنك صحابة كيكا سنة abinda sahabbai yake suke kansa shine sunna faqad ra'a anna umar ibn abdul aziz ya ga umar dan abdul aziz lamma arada an yanshura sunna lokacin da ya tashi zai yada sunna annabi tun da qur'ani ya riga ya kankama amara da jam'i a kafiyar sahaba sai ma abun da yake nan sai ya ba da umarni a tattara hukunce hukuncensa sahabbai. Da matsala ta same shi ya yi hukunci da kafa, matsala ta same sun yi hukunci da kafa. Ya fata fatawihin da fatawoyinsu. Wa kana yurwa qaulul khalifati al-adili ana ruwaitowa daga wannan maganganan wannan halifa adali ana ruwaito da ruwaito wannan magana ta gaba a gare shi wacce صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولم نظر في رأي من خالفها فمن اقتدى بما صلوا فقد اهتدى ومن استنصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى واصلاه جهنم مسيرا او وساء مسيرا على منظم الله صلى الله عليه وسلم دولات الامور خلفاء كنز bayansa na sunana sun tsara dokoki sun fitar da hanyoyin shari'a annabi ya yi hukunci ya yi kaza abun da yawa sabon nan da suka zauna tare da shi su suka dinga samowa daga hadisansa daga maganganun Allah su ma suka fitar da ka'idoji don alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin خليفة عادلي عمر بن عبد العزيز كتير الأخذ بها بريكو دواء إنه كونشي هو كونشي تفضل قل كتاب الله واستكمال لطاعته التي كتبها عنيدة عند النبي بل التاسم الله وقوة كما ونك على دينه duk gaba yana cewa laisa da ahadin bai halatta ga wani mahaloki tagayiruha canza wannan sunoni na annabi eh, sunoni na annabi da sunoni na halifofi ka sunan halifa guda ɗaya abu urwa radiyallahu anhu shi ya zauna da ya ƙara a fitar da kalanda ta musulunci ba ya wani kalanda da bugawa ba shekaran musulunci kiristoci suna da aihuwan annabi isa wancan farisawa suna da kaza romawa suna da kaza mu musulmai wanne za mu ɗauka annabi shi abu umar shi a muna da shi amma shi da zai iya fitarwa ba ina muhajiruna ku zo ina ansar ku zo gida waliyan Allah wanda suka yi faɗan badar ku zo aka taro aka ce to ana samun matsala a kwanan wata akwai waliyan Allah albashin su sai su samu shekara biyu ba su karɓa ba Kuma san wani ya kiyayen su kuma ka sa ce shi a ban ya zo karɓa a ban ta wanne shekara ba a sani ba wannan ita kada ne kuke gani malamai suka zana suka ce to na wancan fa lokacin ba malaman wannan zamanin ba eh gaskiya ana fa hijira ga abubuwa masu muhimmanci kuma muke dabuwa masu muhimmanci ga aihuwa annabi ga mutuwa annabi ga fara saukar da alƙur'ani ga hijiran annabi a cikin wannan abu da ko ce so aihuwa annabi daidai ike da mutuwa sa an yi farin ciki an yi baƙin ciki da ne za a ji da shi wannan a sauke su kawai yanzu mai ya rage fara saukar da ƙwararrani ni'ima ce da ta shigo duniya saukan annabi a madina ni'ima ce saka ce to fara saukar da ƙur'ani an samu cece kuce da yawa ba saukan ƙur'ani ba lokacin ranar yana da matsaloli da yawa tarjihi a ɗauki ran da ya shiga rana ce da kowa ya fanta saka ce to a ɗauki hijira daga yanzu za a ce yau eh, me yake da suna sha biyu ga watan biyu hijiran annabi shekarar farko kenan daga nan hatta kai eh, ɗari har kai dubu yau dubu ɗaya da ɗari hudu da kaza hijira annabi daga yau innan tsakanin da hijiran annabi a yau innan shekara dubu kenan da ɗari hudu da arba'in da uku da nawa a ba shekaru wata ɗaya wata ɗaya da kwana sha biyu ka duba yau tsakanin mu kenan da nan da annabi ya shiga madina tsakanin mu kenan kaga dan an haifi ɗaya yake eh, lalle ko an haifi shi sha biyu a watan biyu hijiran annabi dubu kenan da ɗari hudu da arba'in da uku kenan ba za mu wanta nan da aka haife shi ba eh, eh shi kenan sai dalilai ke ta zuwa ce to ai wannan hatta Allah ba abin da ke kenan la masjidun usrifa ala taqwa fi awwal yau kaga awwal yawm al hijra ai ma aya ce wasu ka ce to ai ma tun yayin da ya zo madina ana bayan ya zo yayin madina sau shigansa madina sai da ya sallah kaza sannan aka dawo kaza abubuwa da an aifewa ne zuwan annabi ina da shekara kaza shekara da ka a shekara biyu da zuwan annabi sai ma ya ma fi da kansa a gwamnatance ne a rubuta a fara amfani da shi sai a zamanin umaru kaga yanzu da za a yi wani mutum mai ilimi ko wata gwamnati ta yi ilimi ta haɗa malamai ta ce a canza shi a mai da shi kamar wanda duk da canza wannan ya ba kamar ka zai daga dafe ba shi ya tattara wannan shi ya tattara yan malamansa na zamanin sa ya jaggaba wannan gaba da ce shi haihuwa annabi za a ɗauka kaga ya saɓa wa gabata don haka akwai abubuwa da dama wanda wanda ake tuhumtansa wannan na ɗaya daga cikin shi to saboda haka nan wannan abin kawai abin da ke nema riko da abin da wa'annan halifofi suka tsara wannan sabon suka ice dan abdulaziz kenan umar kenan ko yana cewa riko da su karfi ne ba laisa li ahadin tagayyuha wa la tabdiluha yi shi wanda ita za shi zai mace da ka mun ɗauki nasu walan nazaru fi ra'ayi man khalafa dan a kudu da ra'ayin mutumin da ya saba wa abin da wayannan bai Allah suka rubuta ko suka tsara suka tafiyar da shi famani kita da bima sannu faqadihi tada wanda ya koyi da abin da suka sunanta wannan mutum ya shirya wa manistan fara bima biha mansurun wanda ina yi nasara da tsarin da suka yi Allah ma zai sauka mata da nasara Waman halaba wanda ya saba wa waɗannan bayin Allah wacce ba a gaira sabilin mu'minina ya ɗauki hanya ba ta mu'minai ba to ba ka gani ka duniya wallahu Allahu masha Allah Allah zai jikinta masa abin da zai jikinta. zai jefa shi a inda zai jefa shi a rayuwar duniya sai ya rasa inda ya sa ba a ƙarshe in ya mutu wa aslahu jahannam to ku jahannama yadda muke labarin ta in aka ce jahannama za a kai mutum in ya mutu kan jama'a a masir makoman mutum a duniyan nan ta yi muni ko a duniya ana ce mutum Allah ya tsare shi da karfin kifi ka rayu a ruwa ka tsare a tukunya a sauya shi karshenta ya je ne ya koma masa wani masu tuya to Allah ka tsare mu da mummunan kashi to don haka nan ka gana ko na nuna mana wani abu yana nuna mana a'a da na gaba in an ɗauko shi gaba ɗaya wanda suka ɗa'a wa'ina dole ya musu gaba wa ya ajibu bi zalika karamu wato wannan magana tana furge maliku ya ajibu bi zalika kalam wa yastamsiku bihi yana mai riko da shi magana umar ɗin. wa yara anna al-akhadha bihi huwa sunnatul muhkama yin riko da maganganun waɗannan fa ita ce sunna amintatta matuƙar. wala kada akhadha bihi maliku ya yi riko da wannan muwatta in ka ɗauko littafin sa muwatta mustamilan ala fatawa sahaba za ga ya tara fasayoyin sahabbai da jiwari a hadisi rasulillahi a gefen hadisan manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi فدون هذه الفتاوى ya rubuta waɗannan فتوي wa tilkal aqdiya da wa'ancan hukunta hukuncin kama dawwana aqwalu nabi kamar yadda ya rubuta maganganun manzon Allah wa aqdiyatihi wala yajidu qariu lil muwatta mai karanta muwatta ba zai samu ana'an wata wahala in yana neman hujjar maliku ya tattara maganganun sabbi fi na kalli an filafin wajen samo misalai ba ma sai an nuna maka ba ɗauki muwatsa da kanka za ka ga fatawoyin sahabbai min fatawar sahaba Allah ke rawaha wa dawwanaha bil muwaƙa ya rubuta su a cikin muwatta wa akhadha biha kuma ya aiki da su fa innaka ai kai banda ake magana da kai in kallata kana buɗa shafunan muwaffa la budda an yasa a nazaruka dole ganinka zai faɗa ala fatawa li sahabiyyi fatawan sahabi kasa biha da maliku ya riko da fatawan wa taslihu misalan limawdu'ina yace zai dace wa taslihu ainihin misalan misali zai yi kyau mu kawo ga mawdu'in mu nan mu dan dakko ko a tare da kowa ya fare abin da ka sanin bari a ɗauko a nuna maka shi min zalika ma ja a kalafi cikin abun da ya zo wannan salaf cinikin salami ne alladhi yastariqu fihi makanul litaslimil badali wanda ake sa sharadin wurin da za a da kayan kai odan shinkafa ko shi kenan kai odan shinkafa a nan kinkino ko kai odan masara a nan kinkino duk kinkinau ne za a kawo maka masara bayan kwana goma sha biyar ko bayan wata biyu ga buhu kuɗi kaza kaza kaza aka yi ɗarshe kuɗi don bawa to yanzu a ina zai baka shinkafa ko masara to kaga ba za ka ce don zai kama ki ba ka ce to yanzu tun da yake haka ne kayan yin masara ta birnin gwari shi da ma a nan za ka fi ya ka jirgin ita kaga yanzu muka ce aka ka ta je binnin gwari ana jiran binnin gwari in zai kai ɗan kaduna ne hankalin da aka shi yake dan binnin gwari ana kira masa kaduna hankalin sa aka shi yake da yana ta tunanin ya ganye sai na koma abuja ko ko yi shahada da rana har ya fi yanzu abin da za a aika bani makarata ran karɓe ta can wannan ya yi waka ko ba zai yi ba kamar makaranta karanta to wannan shi ne oda inda aka yi oda da inda za a kai kayan taslimin badali ya koma baladan fara a ce wani garin an yi oda a nan za a ba da kayan a wani garin gairar baladin lazi jara fihil akadu wannan a yi haka ko da ba a yi haka ba lokacin da aka ga kuɗi akan mantawa ba kowane ne zai da kuɗi babban ya saya ya sayar ainihin mutuna sai bayan ka wannan kuɗi sannan wancan abin ya zama kamar an tsara maka akwai mutane masu nutsuwa wanda ba mutum ma mutum aikinsa ne ana faɗin irin wannan zaka tuna zuwa can ah, zan a zan yi ba a filmu ba ma nasu. maliku yace annahu balagahu labari ya fame shi kaga fatawa ce anna umar ibn al-khattab qala umar dan khattab ya ce fi rajulin asala rajulan aman. mutum ne ya ɗan abinci wa wani mutum ala an ya yahu iyahu ya ba shi abincin nan fi baladin akhara ba kamar bi na faɗin ba kenan ka yi oban masara a nan to sannan ana bukatan ta a wuri kaza ko da shi mu da muka faɗi birnin gwari kaman ba mu yi abu tun da ana samun masara a can yanzu mu duba wani gari mara masara sai da sai da kwata da ita inda ke da ɗan haɗari haɗari amma dai misali ne wannan ma zai zama ya sulhu a tare na zalika uwar ɗan fatta kuma ana shi kai a kai masara a kaduna sannan kuma ka ce a kai masa ita nan gari kawai a ce misali a udawa wani da ka je sai ka oda masara sai ka ce amma yanzu tun da ka yi masara a kan an zama an yi dukkan komai ka ga ƙauyuka zai shiga ta tsaro ma masara to sannan sai ka ce amma ka yi ita kaduna sai ka an samu ƙari sai a ah, wannan kuwa umar sai ka ya yi kyaman wannan to sun kyaman su a wancan lokacin ba irin kyaman wannan zamanin ne ba yanzu tura kare haɗin an ba shi ma'ana daban-daban akwai karahatu tarihi akwai karahatu tanzihi mutum da ya ce tarihin kaza sai ka duba waye ne magana wane ne a wani zamani ya yi eh, rayu a zamani kaza ko a zamanin su tarihi ma'anan shi kaza a mu'asiri ne yi wannan magana kuma malami ne ya san shi a to an an ce yanzu makaruhi ga dama fa karahatu tanzihi ne wancan karahatu tari a tari haram ake ce masa kai kai tsaye to alhamdulillah يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لي ولكم وقال وعين الحمد وقايضة يعني هم لانه أو كم مثلا فضوة وترى ذاك جاءنا من هذا أن مالكا دقا وأن مالك سيدك منع ذلك النوء يهنا ونن a yi odan masara a cikin in kana karantawa daga an hana oda yi oda a gari a kai maka kayan wani gari an hana wannan ina jin shi ne aka dinga juya shi aka dinga juya shi sai da aka kai wani aka ce sai dai in mai sayarwan na ke da maslaha in mai sayarwan ya ke da maslaha shi kenan wannan ya abu na ɗinka kafe masara me yake da suna da wannan ake tara maka mafara kana nan kaduna kafe masara za ka yi oda da wai kake to da Allah ka ji ne ka oda wai da sarki me ce da me ce da ake da sarki da ka ga ya huta to amfani na shi ne amma me zama amfanin ka ne a annaku min ash-shuruti i'timadan على fatawa Umar رضي الله عنه هذه wancan sala ne kenan kalmar iri da ita mata ba da ma'ana daban-daban kuma ja a salafi haka abin da ya zo a bashi aidan bashi ma imamu malik ya rubuta wani a cikin muwatta a ne na wani fatawar wani karanta ba hafa bistirat salafi a fadalo ne ma'a otiya mutum ya sharɗanta ba shi sama da abin da aka ba shi ga yana da aya an hana riba yana da hadisai an hana riba to amma tun daga ayoyi ga hadisai yanzu shi yana fanya ga yadda wani sahabi ya hukunci yadda sabon sahabi ya hukunta wancan istinbadin din bayan da kashi ne wannan kawai in kana son ka da ruwa ka bashi dubu goma ka ce zai kara maka ɗaya bisa goma shi ne a kan ribar nafiya ba ribar fablo ba sai shi ainihin bai bishira salafi a fadlo min ma'aba a filmu في ya zo ذو الموطأ maliku ya ce annahu balagahu shi labari ya fame shi fatawa ko hukunci anna rajulan ata abdullahi bin umar tun abu ba an ce yana bibiya abdullahi bin umar ba yana bibiyar umar din yake cewa wani mutum ya zo wajen abdullahi dan umar faqala ya aba abdurrahman inni asalafta rajulan salafan na ranta wa wani mutum Wasu واستربت عليه أفضل a أخلفته sai na kaskanta maka sama da abinda na bashi ka lura akwai bambancin wancan salaf da wannan salaf duk alwa amfani da su faƙala abdullahi bin umar fa zalika huwa riba ka ba mutum bashi je ya ƙara ma shine riba riban nasi'a wanda yanzu bankuna sun halarta sai a ce ai kasuwanci a kai da kuɗin ɗan ƙauye ce mm ƙawancin ya fi sun ni ba ka mai da hankali ba za ka je ka shiga wuta wannan ba yadda zan aika ajiye dubu goma ka da dubu goma sha a kuɗinka wannan ƙari riba ne shi ne asalin riba wannan a ce an yi ma kasuwanci ai ba ke ina ka je mu zaraba wannan ba mu zaraba ne ba kuma san ba ta musulunci ba ta musulunci a ainihin za ka sa kuɗi za ka iya faɗuwa za a yace riba sannan kuma ba ta musulunci kasuwancin da za a yi na halal in ka zuba wa biyu a yanki za a ara a gina hotel za a ara gidan giya za su wasu awa ya suna bukatan kuɗi su ari kuɗin ka su je su kasuwanci da giya a dama a sama riba ba sa ma riba sannan kuma idan ka zuba kudi a banki ba a faɗuwa sai dai riba ba faɗuwa dole ma mutum duk inda zai je ya samu kuɗi zai samu kuɗi dai ƙara ma a samu riba don haka nan wannan ke na banki suke ba ne sai dai wata tambaya kana a yi ita ce ainihin ce to yanzu mutum ya zai yi dole hulɗa da banki da lura ne kada ya hulɗa da su inda ba idda ka aje kuɗin ka bai san wannan gidan nasu an gaje ka aje to ka ƙara ma abin da suka ƙara ma to ka san yadda ake da su ka yi da ka san kuɗin da ka ajiye don haka nan aka ƙara ma ba ka cin ƙari ce wannan ƙari a raba mugu da makari za ka karɓo su wara aka ce ba sai ka zubar da su inda ba da niyyar ka ba ba tunda menene kuɗin nan na riban nan idan aka battu a hannunsu su ne ake dawo da su sai a sayo bindigogi a kawo yaran mu sannan su sake bin mu su sake kwatan wasu kuɗin a tarkata duk a kai musu daga da kuɗin ma ke safara ko ka ga ba taimakon an ne daidai da allura ka osu su kawai amma ta san wannan almalu malin lahi sai ka nemi inda za ka halaka ta maimakon in ka ce ba ka so kuɗin nan ba su ciwa dole ka ja mai da su banki in an mai da su banki wannan bankin in ka duba masu yawan manyan masu manyan jari na can ne bankin da ba hannu su a ciki duk sun rushe banki a nan duk sun rushe ko da rigar ma za a yi ta rushe dole ribar sai ta asalin nasu su gale ne wurin su zai koma yanzu kwaron nan magana sai ce ai wannan riba ne aka kafa kawai amfani da ita wanda ya san aya riba ya san hadisan riba fakala amma ta amuru ne shi ne fatawan yake cewa abu abdurrahman to yanzu wani shawara ba ta bani na riga na yi bai abu abdurrahman fakala abdullahi bin umara salafu ala salafati aujihin shi don rance haramta kuɗi nau'i uku ne wato mutum ya tambayi kaɗan a ba shi riba da yawa masu yana da kwakwalwa salafun taslifuhu turidu bihi wajh Allah rance da za ka bayar da shi kana neman Allah yanzu da kai da rancen mutum ya shiga wani hali ka ɗauki dukiya ta ba shi ce. in ya samu ga lokaci ga kaza ya dawo mara da kudin ka kai Allah ya baka na dan abu wannan kana da fiskar Allah na biyu salafun tusrifuhu a ranci da za ka bada tore da bihi waje a hafahi jika ana bukatar yardar da fiskar abokinka ka daɗaɗa masa a wannan wani abu na gyara yan uwantaka wa salatu da tsayin na uku ta shalifuhu li ta'khudha qiban bi khabithin don ainihin ka karɓi lada ka karɓi kuɗi ta dalilin mu wajen abin na ɗinka a ba shi dubu goma kana neman dubu goma sha ɗaya fadalikar riba kala to ai Allah ya ga masa malam baka ba ni amsa ba na ce yanzu me za ka fa ne shi ta ainihin maka karatu ba sai ka duba inda za ka shiga ba su ai na riga na shiga ne yanzu ya zan yi kaifa kaifa ta amuro ne ya aba abdurrahman kala ara ina baka shawara ina ganin an tas an tashqa sahifata ko sahifata takaddar da kuka rubuta in za ba da rashi ba a ba da wadaka irin bashin mu dala a ramin dubu ɗari zuwa ƙarshen wata za ka ɗauki dubu ɗari ka bashi da tafi yi gidi ma ka zauna harkokinsa har baɗi baɗi ba ta zama ya ce maka ka yi haƙuri da Allah na faɗa da abin nan yana ci yana sha yana ɗinke ɗinke wa matansa yana gyara motarsa yana gyara gidansa amma kai ta kai wani ma ce shi a ina ka bani dubu ɗari da za ka maida ka je ka ce Allah ya sani kan nan na kan gado ɗari a rubuta da ya kake so ba shi to rubuta rubuta yana son ka ba ni dubu ɗari shi nan na son wani ka ba ni dubu ɗari ce to shi nan ga dubu ɗari sa hannu ka karba ga dubu ɗari ka sa hannu ka karba shi na ya ɗauki takarda ya rike. Yau so za ka biya ni ƙarshen wata, a'a da rani. ko kuma da rani ba a iyaka ainihin a watan bakwai na hijiran annabi shi ke nan sarar ta kaddaka lokacin ya yi gaje ta yana kuɗi na ni ba san kuɗi wata wa ta takarda wani iko wannan kama matsa mutane wannan ne daga cikin ya ce wai ku ana gane karatu in an ce mai sunna a rubuta ka da ke ta rubuta kuma da zai da sunna kawai in na rubuta na karɓi duk wanda da ke ta karɓi takardar Ya eh, akwai wannan ba, ba ka yadda da ni ba. Ita bai na na yadda da kai. Tun na ce ban yadda da kaga na yi haram. Ko je to kai ke kuɗin ka je bar ma kuɗin ka. Zai ga duniya. Shi ne mafi sauƙi. Da kai da yayan ka sai ku yanka. da kai da mahaifinka ne ka ce a ah, je ka da ma kuɗi na naka na yango eh, in ka ci ka ci halal in ka dawo min da shi kenan na so in da kai da mahaifinka ne ko ya kyale shi ka ce a ah, kan ma rubuta in gori in shi ya ce a rubuta fa da nan gaba za a iya cewa na karɓi kuɗinka kuma ka zo kana neman kuɗi da na mutu da wasu ba ka ba komai in ka ci in ka riƙe su ba ka ɗauka kai duk abin da kai da suna ya fi ma. Sai wa na ne. ubana ne amma wani mahalo ke sha a ka rubuta to zai da kanan an riga an rubuta takarda yake abu shawara na gare ka wannan takardar da aka rubuta dubu ɗari za ka ba da dubu ɗari da kara. za ka ƙara dubu goma to wannan takarda ya gata takardar ribar fa in a abaka misilan ladi a salafta hu abin ta hu in ya baka irin abin da karanta maka ta karba wa in a abaka gunan ladi a salafta hu in ya kawo maka abin da bai kai ba fa a kafa hu ku je saka karawa ka je je ka ba sauran ta shi ne magana ko dai ka daga masa kafa ko ka yafe masa kafa wa in ataka ma mimma ho in ya kawo maka sama da abin da karanta masa bihe da saho yana hoja a a zai yanzu ba magana ko ba damin da kudi yace a a ni yanzu ne na gani ba shi ne na risalar nan ba idan mutum wajen biya in ya kara an yi sabani a kai babu al'ada akan haka babu sharaɗi akan haka yadda ya kara ma kana iya karɓa suka ce shi ma ka karɓa ga mm, kuma wannan eh dai babu al'ada a haka babu sharaɗi ah, eh musulunci ya kana ya karba eh sai dai babu kamala sosai amma dai a an shari'ance ja'izi ne ka karɓa sai in da babu al'ada kuma kai zaka san ka al'alanci nafsi fadalika shukrun shakarahu laka shine wannan wannan wani godiya ne da ya gode maka da shi laka ajaru ma addartahu kana da ladan jinkirta masa yace wa bi hadhihi an-nazar wa bi hadha an-nazari da wannan nazari kaga ba kyau muke karatu ba amma ya koma kyau muna karatun rayuwar maliku da yadda yake tsamar hukuncin hukuncinsa ta inda ana ce maliku ya ce za ka gamsu da maganan shi magana ce ta masanin addini magana ce amintacca ishe wa bi hadha da wannan nazari ne aka maliku ko sai maliku ya aiki da wannan da wannan fatawan sahabbai ga aya akwai da hadisi akwai amma sai da ya ɗauki hukuncin sahabi daga nan yi kora ba za ba su akai faman istarafa ainihin fit salafi wanda ya sharaɗi a bashi an yi akwai aksara mimma a afa sama daga abin da ya bayar au khairan ma kana lahu yi butilar salaf wannan bashi gaba ɗaya bashi a ma sai ويأخذ ما أعطى فيكر إلى أبن إجابة an yi bakiyar ajala. أبن da ifi kada ka sauke ajalin haushin an hana maka cin riba ka sauke ajalin a'a ka bar bashin yana nan sai ba baki sannan kuma wannan ƙarin ka sauke sai a kudu ba da intihai shi sai batulun shafi sharaɗin can a rufe to ina ganin kada mu hala wannan ko ah, akwai kyauta ma eh. a ah, imam walde ya gama yawa ne su eh ai wancan magana daga kan muka fara da magana aka aka gama wannan magana aka dawo kuma tsogoran rayuwar maliku din can inda ana cewa ha'a na fi hafa ka kalli abin da ke da yawa to sannan kuma a kawo nan kuma yadda yake gwarza yadda yake tafiya yadda ya ɗauki mahimmancin fatawoyin abin nan sahabbai har aka ce ma a duba ma littafin samuwata za ga fatawoyin sahabbai aka kaskawo aka ce ga inda ya kafa kashin bayan maza sa. na'am alaikum salam game da eh eh ya halatta ai kaga an biya kudin kayan wannan an yi shi da keke da keke ga kaya ka gani kaya ya yi ma ce shi kenan yanzu ya za a yi kaya na saya amma ina fa a samun shi kaduna ga shi can alayyar na gan shi da ga kamanninsa da kwalitinsa da kwantitinsa da menene ɗinsa duka kome da kome kaya yayi kaya yayi an buɗe ko ina ka gani kaya yayi kaya yayi ka saya to yanzu ruwan saka don shi mai sauƙi ne muna da kamfanin da shi da ko za ka ƙara kuɗi ka na daban shi kenan sai ka ƙara kuɗi to shi kenan haka ne a kawo maka shi a kawo maka shi kana da abubuwan da za ka tabbatar shi aka kawo maka tabbatar kayan nan ya zo maka ka ga shi ne kuma yadda kike din nan to shi kenan sai ka dauka sai ka misa ba musu wannan ya halatta an cire ladar alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Gracias.